Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. To yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli da ke kofar uh, gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam da ke nan birnin da magaram. Assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta haɗa kayayyakin gargajiya sunan malama. Assalamu alaikum suna na Shattu Bukari. Mm. President ce ta aikin hannu daga tant. Wallahi wannan kasuwa ta bar kallahe wanda ya zo gani. Mm. Na ka kayayyaki iri-iri wanda ake so. Akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba. kwamfle da faifan shi da zuwa shi da kuyarkin shi ma ta cintuwa. da koshiya ta cin da koshiya ta cin na kawo ciku na kama lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita ma da hinta da kindanta da faifanta ta shan hura kawai kawai he dama hural ma akwai ta ba shanka to ya kasuwa to kasuwa kin san sai dai a ce yanayinta hmm. amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah dama kin saba zuwa irin kasuwannin baje koli wallahi kasuwa baje koli ko ita ina ina zuwa hmm. ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu muka zo don dai mu hudda jihar mu kumya kullum bai wa mu je mu hudda ta wani hmm. mu kuma ta mu gata to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tafi baje koli gaskiya yanda koyar ga zanannu suke da bukurin ga gaskiya da kayan da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sayi ana sayi da gudu wallahi yanzu kamar wannan bukurin naki da hoihoi da wannan kwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke sai da farashin su faratin su to namu na nan gida da nan can ba ɗaya bane ne, tun da namu na nan gida ya kwamfile jika biyar ne ako shi kwamfile jika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru jika ashirin ne kwamfile ya jika goma ce kwamfile kuma wannan ciku ciku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na ɗari uku akwai na ɗari da hamsin akwai yan dala ɗari ɗari kowa daidai ƙarfin shi Mm. to kamar miya kubewa ga akwai miya kubewa da dawo gona da su wake su kuma nawa farashin su farashin su miya kubewa kanana cas jikabi ce mai bi tiya mm. bi mata akwai ta ɗari uku akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata el gaugawa mm. ɗari da hamsin tiya wake jika guda malohiya tiya dala ɗari Mm. kuma akwai na sak sak kilo kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah dan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kuɗin da zan sai kuma ban da wanda zai bani mm. in shi in auna a kasuwa assalamu alaikum malama sunanki sunana afsatu Musa kasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kuɗi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na ɗan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estomani ne wancan sai ne to ya kasuwa a kasuwa alhamdulillah ana si kamar uh, nawa nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin zana mana kowane da farashin shi daban-daban mm. wannan shi miya jika jika ce wannan ta kudin kanana satin satin wancan kuma 120-20 wannan kuma shi ma hamsin wayancan su kuma jika jika ne rogon dan wake ne mm. garin dan wake ne wancan kuma maganin estoma shi ma sattin sattin ne miyar kuka ita ma jika jika ce to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko a muna tahiya hmm. wannan ba shi bane karo na farko eh. mu ne ya mai dai muna zuwa da inda aka kiraye mu nan ina tare da wani malami salamu alaikum suna malam wa alaikum assalam suna na eh, malam aminu eh, abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya san burge ni tabarkalla masha Allah hmm. saboda su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan na zo na dudduba na tambaya mm. akwai kamar farsil wannan na tai magana da ɗiyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake ɗan amfani da shi kuma kalla tukudin sun gyara shi sun tsabtace shi da su diga-digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkala abin ya yi kyau yadda ka san a kasashen waje ka saya ma matanka eh a gaba zan saya dai eh ina da duba insha Allah na zo in sayi wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattaba mu ma assalamu alaikum malami wa alaikum salam wa rahmatullah sunan malama kabiru jibrila mun kawo kayayyaki na namu na gargajiya na aikin hannu akwai su catfish su poop su kafi su stack eh kayan wata eh eh namu na ah, gargajiya ba kafet eh santir su albe shi ne ake ce ma belt ko na karme na sawa a wani eh na sawa a wani eh, ba eh. balka akwai zobanya ah, na azurfa. Buga eh. wani can ina gani wannan kamar irin kayan bugaje ne mine ne shi kuma wani wanda ake sama ah, wanda ake ma rakumi ado. eh insha Allah masha Allah wannan kuma fa wannan wannan na nasa wannan na maza ne wannan eh a wuya ake sashi na buza ne bugaye insha Allah kamar na angwaye ma ko eh kamar nawa nawa ne farashin su ba na yanda babu saboda akwai wanda zai zo sari akwai wanda zai zo wanda ba sari ba ɗaya yake so ko biyu haka wannan kafet ɗin muna sai da yayi shi complete da puf ɗin shiga sunan guda biyu jika sattin wannan muna sai da jika uku Wani adar raƙumi akwai na sha biyu akwai na sha biyar akwai na goma dukka ba inda bin ma'aika ba daga nan mali burkina benin mm. har zuwa su maroc mm. su Alize duka muna aikawa na iso wani shago salamu alaikum malami alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sanusi malam halil muna sai da kamar irin azurfofi sai mm-hmm. irin kayan fulani mm-hmm. tsakiyoyi murjani da sai sauransu gaba ɗaya da hakorin maka da ga sanar to kamar yaya farashin yake to farashi dai mu dai yanzu dai farashin sosai muna da ragi sosai su wanga tsakiyoyi na hannu muna ba da su kan hudu dari shine free market oh. zobanya fa zobanya akwai wannan muna sai da su salatin salatin ko eh. da hakorin makka eh. hakorin makka akwai na dala dari akwai na dala arba'in ma na zinariya ne a ba zinariya bane hakori ne dai mai kyau na wace yar wuka ta kitso yar wuka ta kitso muna sai da ta kan farashi dala talatin talatin a to yanzu dai mu ce alhamdulillah amma yanzu nan muka fara kasawa suna malam alhaji murtala badamasi kano nigeria mukan kawo riguna kala-kala da kasashen waje dinkuna mhm. na bariki na sha'awa gran bubu na manyan shaddodi na manyan mutane madala malumalin garin bubu mm. da na shaddodi da na tisi-tisi kala-kala mukan kawo na manyan na samari da na dattawa da na tsayi da na yara ƙanana da na irin naku ba muna kawo insha Allah to kamar ya farashin yake aka samu na jaka 25 biyar irin na manyan riguna haka akwai samu 40 40 na shaddodi da kuma kufta na hannu haka na jaka 20 zuwa 18 zuwa 20 25 biyar duk muna da su ko kuma yan masu sauki sauki haka na goma zuwa dan kasa kadan haka duk muna da su kala kala to ya kasuwa ciniki hajiya kasuwa ba kasuwa ba kasuwa wallahi hajiya sunan malama ramata mamudu kanya malam gasha magunguna ne nake saida ina saida maganin zafi rana basir kaikan gaba infection ko mai kaikai ko mai tsiro duka ina da maganin shi kuma ina da maganin diabetes ina da na tension magunguna dai kala-kala can ganyen magarya ne wancan kuma bazar kwaila ce wanda ake hada tsini na amare da ita shakka wannan kuma fa wannan bagaruwa ce wannan kuma karaki ne Eh, wannan hankufa ce ita ma muna hada maganin basir da ita wannan kuma karangiyar kusa ce karangiyar kura eh ita ce ana hada mallaka da ita kuma ana hada maganin infection da ita Ko ya kasuwa kasuwa alhamdulillah ana sai da Allah sa albarka sunana Shehu Abdullahi Sufi Malam Shehu na ga shagon naka masha Allah kaya za ka iya zana mana ko da mi da ne ka kawo nan kasuwa? Eh, muna da magani kamar haka wannan kin ga shine na bakin rafi magani ne na karfin maza wannan magani ne na bangaren iska ko ka ga mutum ya fita da gudu sai an kamo shi wannan kwalli ne na bangaren kaikayin ido ko kana gani garara garara ko kana gani dindimi dindimi wannan zainab kenan man gashi ne eh wa wannan mutum anti alash shafa insha Allah wannan shi anti alash din da kike ji mata suke faɗa hajiya wannan da kike gani itace ne wanda ake ce mai gida ta wona shirya yawwa to kuma yaya mutane suna zuwa suna saye alhamdulillah da mazan da matan kowanne yana siya bakin gwargwado dawa dan mai dawa baushi salamu alaikum amin alaikum salam hajiya sunan bauchi bauchi ibrahima mun kawo magunguna iri-iri akwai na istoma akwai na diabetes akwai na zanzana akwai turaren iska akwai kuma man jimina ko bangaren rikewar jijiya ko bangaren tsohon targade ko tsohuwar kariya ko tsohon ciran nama wannan watan kado ce wannan watan majiriya ce wannan watan tanku ce wannan dila ne wannan kyalkeci ne wannan damusa ce wannan mazo ne ga wani hwaihwai ina gani da wuri ga kuma wani hwaihwai can da wannan hwaihwai in mutum yana so bincike ne ake mini ga wani na. nan eh shi wannan hwaihwan kamar yanzu in mutum iska ce take damin shi hmm. kawai in ya dora hannu in ya juya muka gani in ita ce in baka iska ce in hura ce ma gaya yanzu na dora hannu na shi kenan sai a gaya sai a gaya miki abin da kenan duk abin da ke damun ki in kika dora kawai sai a gaya ga wani kashi na ina ganin shi kato wannan wannan ba kashi bane eh. kan babba da jika ne ba da jika eh ne iyakar iska dan wannan aka sa turaren iska a ciki to ya kasuwa kasuwa alhamdulillah tunda dai dama ka saba zuwa kasuwar baje koli koko ne karo na farko ina zuwa baje koli ina zuwa burkina muna zuwa senegal ghana ina zuwa kaduna ina tun karo wani eh, shago sai kamshi ya bige ni assalamu alaikum wa alaikum salam awe kilewa salai kilewa salai alhamdulillah inda kasu kilewa salai alhamdulillah to inda tunan suyi bakura ari to bakura ari muna iya sanin irin abubuwan da kake saida a wannan shago naka a akwai shiga suna akwai su humura su gaggab su sandal su al'ud madalla to kamar eh, nawa nawa ne waɗannan kayayyakin naka a wannan ai kayan kasan akwai na jika uku akwai na jika biyu akwai na jika biyar Mm, karemi amma na ga wannan babban bokitin shi ai ya jika biyar ko ai kanan ne ai duk gulluku eh, gaba daya ne muka yi akwai na jika 25 akwai na jika 50 wannan na ruwa su kuma jika biyu da rabi rabi haka jika daya dari uku haka muke saida daga gari ka zo daga maiduguri na zo daga maiduguri Zuraden. To kai menene ka a wannan kasuwa ne sikirta ne wannan garjan ne ni ke ga kula da runa. Kuma wasu zo suna so a ba sa runa sai an ba su an yi musu istalin runa ba mu so dan sabke mu san da guri da ta haka kuma muna so da gyara barikin saboda wurin ne babu mu kenan ga gyare-gyare duk shekara mai zuwa kai ne mai shasharewa da gyara da kahorin huna uwi eh. da wani kalandire wanda an kawo trafo da yanda zai ji daɗi gurin ya kara animation kuma ana so sanan gurin ya kara burge su ne to madalla masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni tamar abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah